Assalamu alaikum Barkan ku da kasancewa da Arewa Zanti littafin bariki a wurin soja wanda Fina maman Ammar ta wallafa ni kuma na nufin Dausi yake kawo muku idan mai sauraro na tare da ni a shafin da ya gabata inda na tsaya a MA ina gidan nan ka kwanta da wata mace bayan na kawo kaina ko ka bani kulawar da ka saba bani a baya MA ni ce fa ka. me ya bana yi maka da kake son fitar da ni daga rayuwarka ta yi saurin jefar da tawul ɗin da ke jikinta tare da riko nashi saurin dafa hannunta ya yi tare da ture ta gefe ki kama kanki ko ki waje yanzu ya faɗa tare da faɗawa kan gadon shi ya kife tare da rintse idanun shi yana mai tunanin lokacin da ya wuce wani irin bakin ciki ne ya rufe ta ganin irin wulakancin da yake shirin yi mata bayan shi ne ya gayyato ta gidan shi da yake mai ya ce matsawa ta yi kan gadon tare da kwanciya a bayan shi ta ɗora hannu ta ɗora hannunta ta ƙasan ƙirjin shi ta fara shafo shi a hankali a lokacin tunanin shi gaba ɗaya ya yayi nisa ji yake kamar a lokacin da yake tare da Yasmin. He remember her lips and her and how they taste. Wani irin miƙaye tare da juyawa da ƙarfi ta yi saurin haɗa bakinta da nashi. Idanun shi na rufe ya ji lip ɗinta a nashi. Kasancewar yana cikin shauƙi ya sa shi saurin bata agaji. Wani irin mugun kiss yake bata sai dai bai ji yadda ya ji da farko ba. Sam ba test ɗin da ya ji ɗazu. Ya saurin buɗe idanun shi ya watsa su a kanta. Wani irin hankaɗe ta yi tare da mayar da towel ɗin shi da ta kwance ba tare da ya sani ba wani irin kallon tsana yake watsa mata yana jin mugun kyamar haɗa bakin da bakinta da nashi da um, bakinta da nashi da tayi wani irin tashin zuciya ya ji tuni ya buɗe mouthwash ya kuskura bakin shi sai da ya saita kanshi kafin ya sakarwa kanshi showa ya fito yana mai zuba mata muyagun kallo shi miyagun kallon shi masu girgiza maza why did you kiss me shine abin da ya fara tambayar ta cike da tsawa ta taso tana kwarkwasa fuskar ta dauke da farin ciki yau ta ta ɗanɗana miyan da ya daɗe yana mata rowar shi ƙoƙarin shigewa take jikin shi ya ya watsa ta gefe kin san bana so why did you do it now before you regret knowing me idanunta ta watso waje tana mai tsananin mamakin canjawar shi gaba ɗaya MA ya canja this is not you me yasa kake son ka kore ni daga cikin rayuwarka bayan ka san is impossible in rayu ba tare da kai ba please don't punish me like this Muhammad wata uwar tsawa ya buga mata Zubi out before I I lose my temper ba arziki ta haɗa kayanta ta bar gidan kafin ya mata na jaki don ta san halin shi don yanzu ya mata dukan sojoji ba komai bane tana fita ta datsa kofar shi ya kuma faɗawa gadon yana mai tunanin Yasmin please baby come to me ne kawai ya fito daga bakin shi he really want her she is the only woman he want right now she is perfect wonderful and amazing he can't do anything to her to get her in his life he can do anything to get her in his life Yasmin kuwa tana fita ta saita kanta kafin ta shiga gidan Maryam ta yi sa'a ba Maryam a falo sai da ta shiga ɗakinta ta wurgar da hijabinta kafin ta fara haɗa kayanta tare da ƙudurin barin barikin baki ɗaya a yanzu domin ta tsani duk wani soja ma da mugun halayyan shi har mijin yayar ta ta yau ba za ta so su haɗu ba bare wani ɗan iska ba Cikin sauri ta faɗa ta watsa ruwa tare da yin brush sosai don ta wanke miyan shi da ya gauraye da nata tana bin shi da Allah ya isa ya fi sau ɗari. Sai da ta shirya cikin sauri sannan ta fito tare da leƙa ‘yar uwarta ta ga tana barci ita da yaronta ta ta ajiye mata leta ta yi waje da sauri don ba ma don ba ta fatan ƙara ƙoda second ne a cikin barikin. Mama ta yi mamakin ganin Yasmin a wannan lokacin sai dai tana tambayar ta dalili ta ce tana da project ne a school gobe shi yasa ta dawo. Bata kuma tambayar ta ba ta ce ta zo ta ɗebi abinci ta ci bana jin yunwa mama zan kwanta ne kafin a kira sallar magrib. A'a kin san kwanciya irin wannan lokacin ba ta da amfani ki zauna mu magana. Zama ta yi jiki a sanye ta zuba wa mama ido dama babanku ya so in sa ki dawo kan magana maganar ki da Ismail yana so a gama komai kafin nan da wata ɗaya ki a ƙarasa karatun a ɗakin ki wani irin bugawa ƙirjin ta yi bata san dalili ba kawai ta ji sam bata farin ciki da lamarin nan yanzu kin yi shiru ko akwai matsala ne saurin girgiza kanta ta yi tare da cewa a'a kawai dai na so sai na kammala karatu na ne kafin ayi maganar auren me matsalar Yasmin kin san kin fa san halin ɗan uwanki ko a gidan wani ne ma shi ne shi mai iya taimaka miki ne ki karatu bare kuma shi zaki aura yana taya ki farin ciki Yasmin domin ni na riƙe yaron nan na san nagartar shi zaki ji daɗi zaki ji daɗin rayuwa rayuwa da shi ke kin sani mama ta daɗe tana mata nasiha tare da nuna mata halaye masu matuƙar burgewa game da Ismail misalin ƙarfe goma tana kwance a cikin ɗakin ta a ƙatuwar katifar ta katifar ta ta hutar da gadon ka ta hutar da gadon ka waya take yi da ƴar uwarta tana bata haƙurin irin tafiyar da ta yi ba sallama sai tambayar ta take dalilin hakan amma amsar ɗaya eh, ce dalilin project da sallamar shi ya shigo ɗakin ya nemi gefe ɗaya kan stool ɗin miro ya zauna tare da zuba mata ido tana waya a natse kallon yake yi kamar ya haɗiye ta tana sanye da hijabi amma fuskar ta ta yi wani irin fresh ta ƙara yi mai kyau sosai sai da ta gama wayar kafin ya miƙe zaune kafin ta miƙe zaune dukar da kanta ƙasa ta yi tana mai wasa da wayar tata sanda zuwa ya Ismail sai da ya sauke ajiyar zuciya kafin ya iya amsa mata fuskar shi cike da annuri gimbiya sannike ke ma me yasa baki faɗa min zaki dawo yau ba ai da na zo na ɗauke ki da kaina murmushi shi ta yi kafin ta ce shi yasa ai naki faɗa ma ba na son ka wahala amma na ji daɗin dawowar ki gida hankali na ya kwanta don gaba ɗaya a tsorace nake kar sojoji su mun kwace na san su da son mata bare ta princess dole wani ya kyasa. Gabanta ne ya faɗi tunuwa da abin da ya faru har sai da ta daga hannunta ta shafo lips ɗinta tana mai tuna yadda ya riƙe ya riƙa ya rinƙa tsotsan su kamar sweet take ta ji gashin jikinta ya yana miƙewa. Maganar Ismail ta dawo da ita hayyacinta samari nawa kika yi a barak ba ko ɗaya ta bashi amsa ai bana zuwa ko ina ya Ismail kuma kaga kuma ga ka ya zan saurari namiji ya ji daɗin maganar tata sosai ya miƙe ya miƙe ki huta za mu yi magana sosai gobe na san mama ta fara faɗa miki ko tasowa ta yi tana mai raka shi har sai da ta kai gab da gefen part ɗin shi ta tsaya shi ma ya juyo tare da zuba mata ice baby na matsu na matsu na matsu ba ɗaura mana aure ba ina buƙatar mace a tare da ni ko ban taɓa sawa a raina hakan ba hakan ba sai ta dalilin ki ina matuƙar ƙaunar ki baby wallahi in na rasa ki akwai matsala babba sun daɗe yana mayar mata da sirrin zuciyar shi tun tana jin kunya har ta saki jikinta ta bashi kulawa ita ma tare da kwantar mai da hankali kafin su rabu after a week tun karfe takwas yau da ma ya fito yake zuba wa kofar gidan ido kasancewar weekend ne yau kusan sati ko giftawar ta bai gani ba tun ranar da ta bar gidan bai duk ya fita hayyacin shi ya kasa nutsuwa har wurin aiki bai da walwala gashi ba zai iya faɗa wa kowa cewa ita kawai yake son gani ba ‘yan matan shi kuwa ba wanda yake saurara don bai cika natsuwa ba bare har ya wata mace yaran shi ba sa ba sa ganewa ogan nasu yanzu haka ya ya gama zubewa gidan ya gama zubawa gidan ido kafin ya koma cikin falon sai faman sintiri yake yi ya ɗauki waya sau ba adadi yana son ya tambayi Ahmad amma ya kasa to me zai ce mishi yaron shi ne fa kar yayi wani tunani akan hakan yana hakan Emmanuel ya shigo tare da sara mai cikin girmamawa ko iya amsawa juyawa bai yi ba har ya wuce sai saurin tsayar da shi ya dawo cikin hanzari tare da kamewa tsaye tsaye kyam yes sir where is your friend oh oga my friend don go back na yesterday i asked her aunty she tell me she tell me say go ya faɗa cikin sauri katsa labarin jikin shi na rawa ya miƙe daga zaunen da yake ya haye sama cikin sauri ya faɗa bathroom domin sheƙawa shi ruwa ƙananan kananan kaya yasa sun yi matukar karɓan shi ya feshe jikin shi da turare da turare turare tare da ɗaukar makullin motar shi yayi waje cikin hanzari. Yaran shi na ganin fitowar shi suka nufo shi cikin hanzari ya ɗaga musu hannu. No I'm going alone ya faɗa tare da faɗawa cikin tare da faɗawa cikin Mercedes Benz ɗin shi kalar Ami tana sheki ya fige ta tare da fita daga tare da fita gate ɗin a guje. Tafiya take yi a hankali a gefen babban titin Gwamna Road domin ta yi ta jiran mashin ko pep kusan awa guda amma bata samu ba. Unguwar ba bata cika hayaniya ba da wuya kaga giftawar abin hawa kasancewar unguwar ta masu hannu da shuni ce gajiya tayi gajiya ta gaji iya gajiya ga hannun ta rike da wata katuwar jaka ɗauke da sakon da ta amso mama ganin ba za ta iya doguwar tafiya ba yasa ta ja ta tsaya tare da fiddo ta ya Ismail ta fara nema kira ɗaya eh, Cotton tare da Colin Habak alhamdulillah ta faɗa tare da faɗa mai halin da take ciki jikin shi na rawa yace inna lillahi amarya ta jira ni ina zuwa yanzu ina yana kusa ma da unguwar ai da kin faɗa min na zo na zo na kai ki katsa kiran yayi tana mai jin daɗin yadda yake mutukar ji da ita ta ajiye jakar a gefe ta tsaya tun daga nesa ya rage speed ɗin da ya kwaso ya zuba mata ido yana yana fitar da wani irin annurin farin ciki sati ɗaya rabon da ya ganta amma yau gashi ya ganta ba tare da yayi tsammanin ganin ta ba fakin yayi gab da ita ya fito ba tare da ya rufe motar ba ya nufo ta wani irin ja da baya Yasmin tayi domin tayi mugun tsoro tsorata da ganin shi a irin wannan unguwar da za a iya sace mutum a gudu. Nan take jikinta ya fara rawa ta fito da idanunta du ta duka wajen tana ja baya. Shi ko wani irin farin ciki ya ji na ganin ta nan ya fara sauke ajiyar zuciya yana tunkaro ta. Taku biyu ya ko hannayenta ya manna yana mai kare mata kallo kamar wani mayiwacin zaki. Sai da ta faɗa kirjin shi ya mata yayi wata wawiyar ajiyar zuciya kafin ya buɗe baki ya fara magana. Baby gudu na kike yi to ki daina cause ko da birnin Misra kika je zan nemo ki. Ƙoƙarin fizge kanta take yi tare da ɗan dukan shi a hankali. Ka bar ni ba na son iskanci ni ba irin 'yar iskan matan matan ka bane. Za ki zama fiye da su baby tun da raina ya biya a kan ki kin ga kin ga kina da laifi daban daban daban ki zo mu je mota zan faɗa miki laifin. Wasu irin hawaye ne suka zubo mata yau Allah ya haɗa ta da ɗan guguwa ba ɗan iska ba ma kaɗai. Cikin ƙarfi ya ja ta da hannu hannu da ya hannu ɗaya ta turje ya tsaya cak tare da zuba mata idanu cike da wani irin kallo irin na yan duniyan maza zan ɗauke ki idan baki ce mun tafi ba sautin kukanta tuni ya fito ta fara yarfa hannu Don girman Allah ka wuce ka ƙyale ni yanzu mijina zai zo ya ɗauke ni ka rufa min asiri wani irin ta yi cikin ƙarfi ya jefa ta moto kafin ya ɗaga jakar ya jefa baya ya rufe cikin tsananin takaici ya tayar da motar ba tare da ya ce mata komai ba da gudu yake tukin idanun shi sun yi mugun kaɗawa kamar wuta sai da ya yi nisa sosai da unguwar kafin ya koma gefen titi ya faka ita kuwa ai ta daɗe da sallamawa Allah ikon shi yau tana ganin rayuwa juyowa yayi bayan ya ɗauki lokaci kan shi na kan sitiyarin motar tell me yaushe kika yi aure sai da ta ƙara mannewa da murfin motar kafin ta ce an kusa yi ne ba a yi ba ajiyar zuciya ya sauke kafin ya kalle ta cikin wani irin yanayi zaki kuskure baby kar ki fara yarda da auren wani ko ba zan aure ki ba dole ki rayu da ni yanda nake son aure yanda nake so aure baya baya cikin tsarin rayuwata don haka ki zo ki rayuwa da ni shine kawai kwanciyar hankalinki da nawa baki ɗaya ai tuni ta ji tsoron shi ne ta tsoron shi na da ta ji tsoron shi ma da take yi ya fita a cikin zuciyarta don iskancin nashi ya girmama ta kankame ta kankance idanunta domin fara zubo mai rashin eh, ruwan rashin kunya kutumar bala'i me ka ɗauki mace wallahi ko a mafarki kai tunanin rayuwar bariki da ni Allah ya isa bare zahiri kai mu 'ya'ya ne na halis ba haihuwar dadiro ba kuma duk ɗan halas ba zai taba yarda ba zai taba yarda tarbiyyar da iyaye na gari suka bashi ba barka ji ara barka ji ji ra'ayina akan ka duk wani namiji irin ka na halayyan ka tur da ka Allah ya wadarin duk wani namiji mai halayya irin na ya ɗora hannun shi akan bakin ta yace Brit baby ki numfasa haka mana ya furta yana mai fitar da wani irin mugun murmushi kina yi wa uban yaranki da zaki haifa a daduro ba a daduro baki ki bari kar ki lalata kar ki lalata min yara wani irin kallon ta yake tun daga ƙasa har sama hijab ne da yayi mata kyau amma shi zahirin shi zahirin ta yake son gani a yanzu tana kan ruwan bala'in ta ta tsinci hijabi a hannun shi ai kuwa a razana ta kurma wani ta kurma mai wani irin ihu har sai da ya toshe kunnen shi baby relax zaki cire min dodon kunne wani irin kallo ya fara yi mata mai cike da na ma'ano